danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa labari da ɗumi sa sabon shugaban ƙasar Senegal da alamu za a kori sojojin Faransa daga cikin ƙasar Nijar da kuma Burkina Faso babbar magana. A yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ka ji cikakken bayani da kuma cikakken saƙo da aka turo izuwa 'yan kasar Nijar da kuma kasar Mali da kuma Burkina Faso. Kamar yadda a yanzu haka wannan saƙon ya kamata a ce duk 'yan ƙasar su saurara da kuma ƙasar Senegal. Inda a yanzu haka za mu saka muku cikakken jawabin ku saurara tun daga farko har ƙarshe ku ji yadda lamarin ya kasance.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 Takan ne za mu san labaran da muke kawo maka yana matukar burge ka sosai matuka, mun gode tufa Saƙon gaggawa zuwa ga duk wani ɗan ƙasar Nijar da kuma ƙasar Senegal da kuma ƙasar Burkina Faso. Kamar yadda a yanzu haka an bayyana cewa za a kori sojojin ƙasar Faransa daga cikin ƙasar Nijar ɗin. Haka zalika a yanzu haka shugaban ƙasar Senegal ya fitar da wata sanarwa a dangane da lamarin ƙasashen. Inda a yanzu haka mai sauraro ga cikakken bayanin ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin ka ji yadda rahoton ya kasance. amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba mai sauraro ka daure ka danna sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode Prime Minister Senegal Usmanu Sonko ya bayyana yiwuwar rufe sansanin sojin Faransa da ke kasar da yake jabi a wajen wani taro a Dakar. Ya ce me yasa har yanzu Senegal ke da sansanonin sojin Faransa shekaru 60 bayan samun yancin kai daga Faransar. bisa sanko ya yi tambaya akan menene amfanin kasancewar sojin faransa a kasar da ke da 'yancin kanta akwai sojin faransa kusan 350 a senegal daga nan ya alƙawarin karfafa dangantaka da mali da burkina faso da kuma nijar waɗanda a tuni suka fatattaki sojojin faransa daga ƙasar su sannan suka mayar da hankali wajen neman taimakon rasha a yakin da suke da masu ikirarin jihadi gana ta biyu ina son mutane mu gane duk duniya an yarda kai wa wata ƙasa hari ko kuma kai wa gwamnati harin wata ƙasa ba ka kasawa gwamnatin ba duk ƙarfin makamai da tsaro da ke da kwai a rasha kowa ya gani shekaran jiya wasu 'yan ta'adda sun je sun kai hari sun kashe mutane a gidan rawa bintigol a america alka'ida ta je ta bige tagwayen benaye guda biyu da suka kai hari wanda suka yi ikirari usama bin laden ne a masar wata juma'a da ta wuce a 2018 wani dan ta'adda ya je ya sabon a masallacin juma'a duka wa'annan kasashe ne wanda ana zana su wajen tsaro da karfin sojoji a duniya da kuma technology da duk wani abu da ba a tunani kai tsaba daga cikin kasashe masar tana cikin kasashe na duniya wanda leƙen asirin da suka yi ma isra'il isra'il to wannan ya daga hankalin duniya ya ma nuna cewar masar a duniya tana cikin kasashe manya-manya a duniya wajen leƙen asiri da karfin sojoji da makamai da duk wani abu da ka sani duk da haka akwai kungiyoyi da ke kai mata hari to amma sai dai wasu irin kungiyoyi ne kuma su wane ne kungiyoyin wannan kungiyoyi manya-manyan kungiyoyi ne duk da yana shi laifi da karami da babba duk ɗaya ne sunansa laifi sai dai ta wace hanya aka bi aka yi maganin laifin shine bambanci in ka duba daga lokacin da aka kai hari a rasha awanni ne aka yi awanni kawai za a cewa da aka kama wannan mutane na masar ma da aka tada bom a masallacin juma'a kwana uku ne cikin kwana uku sai da aka kama sama ga mutum goma wa'anda suke da hannu a cikin abin duk da yana wanda kai harin ya mutu amma cikin kwana uku sai da aka sama ga mutum goma manya-manyan wanda suke da hannu a cikin kungiyar da kuma kai har daga lokacin kuma gwamnati ne tashi tsaye akan maganar wannan yaki da ta'addanci da sauransu yau kana ga masara an yi kamar ba a yi ba headquarter ce ta kungiyar gaba ɗaya ta kungiya wadda ya zamanto kungiya take ikirari kungiya mai karfi a duniya akwai kuɗi akwai karfi akwai taimakon turawan yamma akwai taimakon larabawa akwai taimakon kowa amma ka duba ka gani har gwamnati sun daba dorawa har gwamnati an taba dorawa to ka gani don haka wannan ba wani abu bane sai dai daga kungiyar da ta kai ma gwamnati hali daga kungiyar da ta kai hari daga kuma yanayin da gwamnati kwana nawa aka dauka ko kuma suka yi ikirarin kai harin kuma kwana nawa suka yi daga kwanan daga ikirari daga lokacin da suka yi ikirarin kai hari ko kuma suka kai shi kwana nawa aka dauka aka kama su ko aka yi maganin abu. wannan shi yake nuna cewa tabbacin karfin da gwamnati take da da karfin da gwamnati take nunawa da tsaro da suke nunawa akan harkar tsaro ko kuma harkar yaƙi da ta'addanci wannan shine muke kira gwamnatin Allah ya ba su ikon tashi tsaye akan wannan matsala su yi maganin ta da wuri-wuri to wannan zan wakilci gaba ɗaya masoyan CNSP in ba 'yan adawa amsa game da tambayoyin da suke yi na ƙasa da na sama da wa'anda ma suka yi to suka tambaya da wanda ba su tambaya ba bambancin burkina faso da niger akwai bambanci mai tsananin yawa ranko 'yan siyasa na burkina faso da 'yan gwagwarmaya gabaki daya sun taru da 'yan gwamnatin gaba da sun taru a kan ra'ayi guda cewar sun yarda faransa da amerika makiyansu ne kuma su su yi kishin kasar suna nan bisa ta farki na toma sankara da ya hau da birkinawa ya ce musu ba wanda zai gina musu kasa sai in su da kansu sun yi tsaye-tsayen daga sun gina kasar su ba wanda zai kama musu wani cigaba sai su birkinawa kaɗai za su ce da kasar su gaba wannan shine dama ta farko da mu muka rasa na biyu shine shugabannin da kansu sojoji su suna bisa ra'ayi ne kamar shi ibrahim traore da ya zo ya ɗauko duka wannan littattafai ne ko kuma abubuwa da thomas sankara bai damu damayi ba ya kakaɓe musu kura ya ce abinda thomas sankara bai yi ba shi shine zami su kuma dukkanin kasar sun yi amana sun yarda da thomas sankara mutum ne wanda ya zo ya kawo masa alkhairi sun hau sun yarda a je a yi wannan aiki to muku ba mu da makiya a duniya wanda suka wuce faransa da amerika To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka sa ka saurari wannan cikakken rahoton tun daga farko har ƙarshe, na san cewa ka saurari yadda lamarin ya kasance a dangane da maganganun korar sojojin Faransa daga cikin ƙasar Nijar ɗin, da kuma al'amuran da suke wakana da kuma maganganun da shugaban ƙasar Senegal ya yi. Inda yanzu haka mai sauraro mutane da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane da lamarin ƙasar Nijar da kuma yadda lamarin mulkin ƙasar Nijar ɗin yake tafiya. Idan ba za ka manta ba mai sauraro ka sun cewa tun bayan juyin mulki kasar Nijar ta koma a hannun sabon shugaban kasar ta ta kuma Abdurrahman Chani kamar yadda mutane da yawa sun fito suna tsokaci a kan lamarin bashi mulkin da aka yi a hannunsa kamar yadda kuma mutane da yawa sun bayyana cewa ba sa son mulkin hula ba sa son mulkin farar hula hakan nesa suka bawa mulkin soja ya riki ƙasar wasu kuma sun bayyana cewa ba sa son mulkin soja a yanzu haka mai sauraro mutane da yawa sun san lamarin yadda ƙasar nijar din yake kasancewa a halin yanzu tun bayan juyin mulki da ake lamarin a lokacin da aka yi juyin mulkin domin kuwa wasu da yawa sun nuna goyon baya akan lamarin juyin mulki, wasu kuma ba su nuna goyon baya ba akan juyin mulkin amma yanzu haka mutane da yawa daga cikin 'yan ƙasar Nijar din sun yi amanna da mulkin da shugaban ƙasar Nijar din yake gudanarwa wata kwam Abdurrahman Chani ganin yadda yake kawo ci gaba mabambanta a ƙasar Nijar din. To yanzu haka mai sauraro me za ka iya cewa a dangane da wannan rahotannin da ka saurara kamar yadda a yanzu mutane da yawa sun fito suna da tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin ƙasashen. Muna so mu ji ra'ayinka a kasan wannan bidiyon. Mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe.